Thank you. in bai zo da wuri ba tafiya za mu yi ba koya gaskiya ne sai wani son ya zo ki ya zo ya zo kike yi idan ya zo kuma ki kasa ce mai gobe to a'a ni in ban da abin farida ya tana son mutum ba za ta iya gaya ganin wani irin hali zai shi ta tashi miki kenan hello babes ya ya gida bari da lafiya kuwa kika ji wallahi mama ne ba da lafiya shi sa ban so eh, Allah Allah ya ba ta lafiya ni shi Okay, bye. hafiyu gaskiya ko ba zan ci kaina kuma ba zan ba a duk makarantar nan babu wata yarinya da nake so kamar farida to amma na rasa yadda zan bullowa ina tunani kar in je in faɗa mata ta zo ba ta amince da ni ba kaga zan iya shiga wani hali haka ne ah, ka manta da yadda muke ni? ka manta da gurbin nan babu wata ya fa duk girman ta da take ba mu ko wace ce wace ita mai ta mallaka mai take da shi da ba za ka iya tarata ta kai a yanda kake babun ka haka ka je kai mata magana ni na saka gaskiyan ka na biyu ogasha look ka san abu ni fa inda a ce ni ne nake cikin wannan yanayin da kake cikin yanzu an gama dan ni ko zuwa zan same ta ko ta ware ko ta warware ka gani duk ko ka gaya mata to me a ciki kuma yanzu dai kun ban goyon baya ke ka ne da na ganta a bari ka kwa kashe da sai ka zama. sai ka ɗan jista ni mu ji a to kasa ko mu fasa

gani ne ke ko daurewa zan yi kawai in gaya mishi cewa san shi nake yi ai ba a hana zuciya abin da yake so kuma idan har kika gaya mishi kin cika mace kuma kin nuna min cewa za ki iya rike soyayya koya haka yi wallahi ki gaya mishi tun da haka kika ce bari yanzu zan je in sani shi Bye-bye. yaushe ka gani irin wannan abin haka baby in za ki je ki ga mi shiga ki ga shi can this is your last opportunity na kuma ki tsaya wasan shi ke kun ga kuma gashi an kusa hutu kuma ba lalle bane su sake haɗuwa da shi ku ga mata je ko za ta ci a gaskiya ina ga wani ita ce dama ta shi kuma gaskiya an kai wasa da ita kama kama Thank you. kaga can fari da tsaye ka je ka same ta ya ka kira mu za ka ji yanzu kun san abin da za a yi ba da in je in same shi jira har da zan same shi good luck good luck Na zuwa ne ka. Allah ya dama. Na dan sun ne. Ke? Kin ko wallahi akwai wata magana da nake so faɗa magana ne na tun jiya da yake neman ka akwai magana da nake so in gaya eh to amma bari in faɗi nawa kafin ki faɗi naki ko a'a bari ne in fara faɗi nawa na ci girma Allah akwai wani abu da yake kawo na shi ne nace bari in gaya maka ko za ka iya min maganin shi eh to faɗa Allah ya sa zan yi wani yaro a makarantar ne da yake mutuwar sa shi ne ya ce bari in same ka in gaya maka ko za ka iya faɗa min shi waye wannan kike so Aito, ni ma halin da ke ciki gaskiya shi nake ciki. Amma ni a gida ne aka ce fi da yarinya da nake so. To sai na kuma gaba ɗaya makarantar nan babu wacce muka shafa da ita kamar ki. Shi da ce bari in same ki nima da Allah. Ki nima min wacce ta dace da ni sai na ga kwanta sai yi shawara da ke sakiya yanzu kawai sai gobe ma sai Acayip. सुनी सोई गचा चले कोई ना ja ja ja mai sona ja ja ja ja kuna ja ja ja soyayya ce karko domin Allah kauna ta ta ta soyayya sai karko domin Allah ta ta ta जा जा जा मैं सोना जा जा जा जा सोना जा जा जा सोया से कर को जो da akwai wata magana da nake so na faɗa maka tun da daɗewa na san kuma idan ban faɗa maka ba zan iya tuntuwa. wallahi ne a makarantar na ba wanda nake so ka maka to na gode ga gaskiya ni kuma kin ga a makarantar nan babu wata yarinya da nake so kamar fari. saboda ni ina tunanin in har ban samu fari da rayuwa ta ba to ina ga zan shiga wata wani irin raga wacce ba zan iya fita ba saboda haka na gode da soyayya ban ce ban san ki ba amma ni kuma kin ga inda zuciya ta tana haba ukaji kenan ni ka ba ka jefa ni a ragar ki ne dake hakuri na gode gaskiya da na so faɗa mata to amma lokacin da muka da ita sai take nuna min cewa akwai wanda take so ka ji ai ban gane akwai wanda take so ba me yasa tun farko kai baka gaya mata ba ni duk wannan ba shine a gabana ka ga dai yanzu mun samu hutu ban san gidansa ba kuma ban faɗa mata abin da ke zuciya ba ka san gidansu ba kuma baka gaya mata abin da yake faruwa amma ka yi kuskure ka yi biyu babu kuma baka gaya mata abin da ke faruwa kuma baka san gidansa ba to yanzu me abin eh to gaskiya yanzu abin yi shi ne dole in je neman da take saboda ba na tunanin zan iya rayuwa ba tare da ita ba Farida, to me yasa? wallahi ban gaya masa amma dai ya kamata a ce ya gani ya kamata ki gaya masa kai nuna min yake kamar a kuna ce yake so to shi ke kan ki damu idan har na haɗu da shi ban gaya masa kuma zan kare har gida shi ke na amma gaskiya ku yana nake ba zan taɓa son wani ɗan namiji kamar ƙwashin kan ki damu kwantar da hankali kai dai ka tsaye tsaya da ni ba wannan ba kashi ko yanzu ya za na me fa gari fa ya cuta gaskiya kul ba daɗi waje ba daɗi Allah market man dai eh, ba kuɗi yanzu a ya da ko ni da ɗari ka da ita ko hamsin sai zan tambaya in sha biyar ce kuma ta ƙare wallahi ba yanzu ya za abin da za a yi wallahi duk wanda na gani sai na je wurin sa ko kowaye kaga wancan mutum yadda aka yi zai abu me kake nufi yanzu a kai kafi yasa kwalli ba ruwa kuma mu je mu ce me bai samu ba in za ka zo ka ba assalamu ah, alaikum assalamu alaikum ya da da Allah ya labai wani taimako nake so a wurin ka daga makaranta ne wallahi kuɗi ya dan kare mana ce muna so mu je gida yanzu ba mu shi yake ke so da Allah ko ashirin ne da muka ba <coughs> taimako kake nema? Eh. da naira 20 ce yana bai dan Allah kada yi kama. naira 20? na eh. naira ashirin na gode wa Allah da Allah za ka iya gaya mu sunanka sunana sunana bilal bilal ah. ta yi sunan na bilal wallahi kaga abu ya zo daidai bai to ko wani unguwa kake da Allah gwamu ina ka kaga ba ka ce wani ya haɗu baki gwamu ɗaya da to me nan ban gidan yalla bai number 25 a nan mai gida muke kenan nima to a sama kake ko a ƙasa sama ne yaushe yaushe yaushe yaushe yaushe zaka yi shiga mota mutum tun da ka bani anan ina ta jira kai in kasha kullum ba ku rago da wannan wasan zo ku sa da du a gaba ko kakar kakar kakar ka san ba makaranta ya dai bisa tafiya wannan a nemi su a rasa ya suna na suna ba haka suke kullum kullum to alhamdulillah bilal na a zahirin gaskiya ba abinda zan ce maka da farko dai ina ma Allah godiya na biyu kuma ba abinda zan ce maka sai godiya da fatan alheri Allah ya saka maka da alheri amin amin raba ka da duniya lafiya wannan hali na larura da nake ciki daukar nauyi na da kai kadai shi kadai wannan ya isa a jinjina maka don shekara da shekaru ana zaune a cikin wannan halin allah ya taso da kai ka kula da ni ka jibanci al'amura baki daya duk abin da nake yi ka zo ka ribanya akan abin da nake wannan babu abin da ya wannan farin ciki a ce ɗan ka ne zai maka na gode allah ya saka maka da alheri na raba ka da allah kuma ya sa ɗan uwanka shi ma wanda yake biye da kai ya wannan hali irin naka ai ba ni duk wani arziki da zan tara da zan yi wani abu ai in na gida shi ne kwanciyar hankali na sasha kullum ba ku rago da wannan wasan ku zo ku da du a gaba ko kakar kakar kakar ka san ba makaranta ya je bisa tafiya wannan a neme su a rasa a rasa na suna bin ba haka suke kullum kullum to alhamdulillah bilal na'am a zahirin gaskiya ba abin da zan ce maka da farko dai ina ma Allah godiya na biyu kuma ba abin da zan ce maka sai godiya da fatan alheri Allah ya saka maka da alheri amin amin Allah ya ka da duniya lafiya wannan hali na larura da nake ciki daukar na da kai kadai shi kadai wannan ya isa a jinjina maka dan shekara da shekaru ana zaune a cikin wannan halin allah ya taso da kai ka kula da ni ka jibanci al'amura baki daya duk abin da nake yi ka zo ka ribanya akan abin da nake wannan babu abin da ya wannan farin ciki a ce ka shi ne zai maka na gode allah ya saka maka da alheri na raba ka da duniya allah kuma ya sa ɗan ka shi ma wanda yake biye da kai ya yi wannan hali irin naka ai ba ni duk wani arziki da zan tara da zan yi wani abu ai in ne gida shine kwanciyar hankali na kuma ni to me ma zan yi ma da kuɗi wanda zai kasance ba na taimaka wa iyayena ba kai mai jido <laughs> ah, alhaji to alhaji ai ka ai tuya a manta da albasa to magana da muka yi jiya to ai magana da aka yi tare da cewa dai akwai biyayya yana biyayya amma ai bai kamata a haye masa ba har sai an shawarce shi tukunna ko bilal zai mun yi magana da mahaifiyarka duk inda ake bukatar rufin asiri allah ya maka cikar kamala ta mutum kawai ya rage a ce kana da iyali yanzu bai kamata muna tare da kai har ya zuwa yanzu ba duk abin da kake bukata na rayuwa allah ya baka ya baka mahallinka akwai kudi a hannunka kana da ikon da zaka aure mata hudu ma to ya kamata a ce yanzu kana da matar da kake aure don ka ya gama cika baki da yanzu aka haɗa ni da mace ina zan kai ta abba shi ya bilal ba ruwan shi da yan mata da dai su ƙwa'in a ƙasha? eh dole ne sai mu samu shi a mu ba a nan ƙauyenmu mata? kala kala abinda za a abinda za a zan yi kokari in nema maka yar wani amini akwai tabbas ne da kake biye